Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata sha uku ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahoton nan da muke dauke da su ga kanin labarai. Tamriyam jam'iyya mai mulki ta Afirka ta kudu ta yanke hukuncin yi wa shugaban kasar Jacob Zuma kiranyi daga matsayinsa na shugaban kasar ko da shike akwai alamun cewa shugaban ba shi da niyyar ba da haɗin kai ga wannan shiri. A yau ne ake sa ran shari'ar wata yarinya 'yar Falastinu wacce farmakin da ta kai wa wasu sojojin Isra'ila guda biyu ya watsu ko ina a duniya sai dai kuma alkalin kotun sojan da ke sauraren shari'ar ya ba da umarnin a gudanar da shari'a a ɓoye a halin yanzu kuma prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a jiya litinin cewa ya tattauna da hukumomin amurka akan yiwuwar isra'ila ta kwace wasu yankunan yahudawa To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu 'yan kasuwan Najeriya ke cewa game da matakin da ƙasar Birtaniya ta ɗauka na karɓar kuɗin naira a hada-hadar kasuwancin ta da Najeriya. Har ila yau za ku ji ra'ayoyin 'yan Najeriya ko ku in ce yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan neman hanyar samun kwanciyar hankali a ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar akan yadda ƙungiyoyin manoma da makiyaya ke neman hanyar kawar da tashin hankali. Kamar kowace ranar Talata yau ma za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. jam'iyya mai mulki ta afirka ta kudu ta yanke hukuncin yi wa shugaban kasar jacob zuma kiranye daga matsayinsa na shugaban kasar ko da shike akwai alamun cewa shugaban ba shi da niyyar ba da haɗin kai ga wannan shiri a yau talata ne sakataren jam'iyyar ta afirka ta afirka ta kudu wato national congress ko anc ah, magachule ne ya bayyana haka a taron manema labarai cewa shugabannin jam'iyyar sun gana da shugaba zuma kuma sun faɗa masa hukuncin da suka yanke wanda ya ce yana daga cikin dokokin tsarin mulkin jam'iyyar kawo yanzu dai babu wani martani daga zuma amma magashule ya ce yana sa ran shugaban ya mayar da martani zuwa gobe laraba ko da shike ya jaddada cewa jam'iyya ba ta da bata yankewa shugaban wani wa'adi ba dokar tsarin mulkin kasar ba ta wajabtawa jacob zuma amincewa da hukuncin jam'iyya ba idan ya ƙi amincewa ya sauka za a gabatar da batun a gaban majalisar dokokin kasar wadda za ta iya tsige shi bisa ƙuri'ar rashin amincewa idan haka ya faru shugaban jam'iyyar anc cyril ramaphosa ka iya kasancewa shugaban ƙasar afirka ta kudu an daɗe ana zargin zuma da laifukan cin hanci da rashawa wanda ke da nasaba da faɗuwar tattalin arzikin afirka ta kudu tun daga lokacin da ya fara mulki a shekarar 2009 cikin zarge-zargen da ake masa masu suka sun ce shugaban ya yi amfani da kuɗin gwamnati dala amurka miliyan 20 wajen gyara gidansa da kuma ba wasu attajiran indiyawa hurumin zabar ministocin kasar. A yau ne aka soma shari'ar wata yarinya 'yar Falasɗinu wacce farmakin da ta kai wa wasu sojojin Isra'ila guda biyu ya bazu ko'ina a duniya. Sai dai kuma alkalin kotun sojan da ke sauraron shari'ar ya ba da umarnin a gudanar da shari'ar a ɓoye. Matashiyar mai suna Ahmed Tamimi wacce a cikin watan jiya yayin da take tsare a kurkuku ta cika shekaru 17 da haihuwa ta bayyana a gaban kotu cike da anashuwa da nuna shirinta na fuskantar masu zargin nata kuma kotun ta cika makil da 'yan jarida da jami'an diflomasiyyar kasashe daban-daban bayan lauyoyin da ke gabatar da karar sun kammala karanta zarge-zarge sha biyu da ake yi mata ne aka ɗage shari'ar zuwa watan gobe tun cikin watan disamba bara ne dai aka kama wannan matashiyar bayan da aka ga hoton bidiyonta da ke nuna inda take shurin wani sojan isra'ila yayin da take maran na biyu a gaban gidanta da ke yammacin kogin jordan a hali yanzu kuma prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa jiya litinin cewa ya tattauna da hukumomin amurka akan yiwuwar isra'ila ta kwace wasu yankunan yahudawa da ke bangaren yammacin kogin jordan amma a wani abin da ba a gani ba ba saba gani ba amurka ta ce maganar tashi ba gaskiya ba ce wanda ya sa har ga aka ga kasashen guda biyu a rana suna sabawa juna yankunan da ake zance a kansu dai suna suna cikin wani yanki ne da falasɗinawa ke rike da shi wanda suke son ya zama kasar su idan sun samu yancin kai amma kuma wanda isra'ila ta mamaye a lokacin yakin da ta yi da kasashen larabawa wanda ake kira yakin kwanaki shidda a shekarar 1967 akan haka ne wani jami'in fadar shugaban amurka ta white house george rafael ya musanta kalamin na netanyahu inda ya ce karya ne ba wanda ya tattauna wannan zance da gwamnatin amurka kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan hafsoshin sojan kasar afghanistan da kasashen da ke makwabtaka da ita hade da amurka da neto sun yi taro yau talata a birnin kabul don tattauna hanyoyin yaƙi da masu safarar miyagun ababen sha masu sa maye da kuma ƙungiyoyin ta'addanci. Kakakin ma'aikatar tsaro na Afghanistan, Daulat Waziri, ya ce babban manufar kiran taron ita ce don a san yadda za a tankari abubuwan da ke haifar da kalubalen ga sha'anin tsaron kasashen da abin ya shafa. Shi ma babban hafsan hafsoshin sojan Pakistan, Janar Kamar Javed Bajwa, ya halarci taron inda kuma wakilan Amurka da na Afghanistan suka yi mashi taron dangi, suna zarginsa da cewa ƙasar shi na ba da mafaka ga mayakan Taliban. zargin da ya musanta inda ya ce rundunar sojan pakistan ta jima tana farauta irin waɗannan mayakan an yankewa matar da kawancenta da tsohuwar shugabar kasar koriya ta kudu park gun he eh, da kawancenta ya haifar badakalar cin hanci da rashawa da ta yi sanadiyar faduwarta daga mulki hukuncin daurin shekaru ashirin a gidan kaso a yau talata ne aka yanke wa choison seal hukunci a wata kotu da ke sewol akan cin hanci da rashawa da amfani da iko da ya wuce kima da katsalandan ga harkokin gwamnati kotun kuma ta saka mata tara mai tsanani a ta kusan kudin dalar amurka miliyan goma sha bakwai ba laifin amfani da iko kaɗai ba an kuma zargi matar da mai shekaru 62 da haihuwa da laifin zama wata mai yawan tasiri akan tsohuwar shugabar wadda har ta zama kamar wadda take bautawa duk da cewa ba ta da wani eh, mukami na musamman a gwamnati amma ta yi amfani da alakar da take da tsakaninta da tsohuwar shugabar wajen tilastawa manyan kamfuna ba da gudunmuwar kuɗi sama da dala amurka miliyan 68 ga wata ƙungiya mai zaman kanta da take jagoranta labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A kwanan nan ne gwamnatin Birtaniya ta ce za ta fara karɓar takardar kuɗin Naira wajen kasuwanci tsakaninta da Najeriya, matakin da 'yan kasuwar Najeriya suka yaba da shi. Sai dai masana tattalin arziki sun ce har yanzu fa da sauran rana a kaba. Wakilin murya Amurka baban gida Jibril ya jib ta bakin wasu 'yan kasuwar a wannan rahoton da ya aiko mana daga birnin Legas. wannan mataki da hukumomin kuɗi a birtaniya suka ɗauka dai ya faranta wa 'yan kasuwar najeriya rai inda suke ganin matakin zai taimaka musu wajen kaucewa tsadar musayar kuɗaɗen kasashen ƙetare musamman ma dai takardar kuɗin fan da kuma dala da har yanzu suke ci gaba da yiwa takardar kuɗin naira fintinkau a hada-hadar kuɗaɗen kasashen ƙetare da kowane mataki da ƙasar birtaniya ta ɗauka zai taimaka wajen samarwa takardar kuɗin naira daraja kenan a kasuwan kuɗaɗen duniya duniya tambayar kenan da newa dr dauda muhammad wani masanin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci amincewar da ƙasar ingila ta yi cewa ta kara naira watan kudin najeriya cikin kudaden kasashen waje za ta riga karba kai tsaye a wurin cinikayya to wannan zai taimaka ma darajar naira da kuma tattalin arzikin kasa don musamman cinikayyan ya shahi a wato najeriya ne kayan najeriya ake bukata kaga idan kayan najeriya ake bukata fiye da wanda take bukata to kaga darajar kudin na kasan watan naira zai karu amma idan najeriya ne kawai zata ta taso kaya zata rika so kaya kawai to wannan bai da wani bambanci saboda za a kesta darajar naira ne daidai da kuɗaɗe na kasashen waje ko kuma kudin kasar ingila masana tattalin arziki dai na ganin gwamnatin birtaniya ta dauki wannan mataki ne a ƙoƙarin da take na kara samo a kanta abokanan hada-hadar kasuwanci sakamakon shirye-shiryen ficewa daga ƙungiyar tarayyar turai ƙungiyar da kuma dama duk wani mamba da ke cikinta dole ya bi ka'idojin da ta shimfiɗa to koya 'yan kasuwan najeriya da ke hada-hada zuwa ƙasar birtaniya suka ga wannan mataki tambayar kenan da newa alhaji muhammad mai shadda wani ɗan kasuwa kasuwa da ke hada-hadar siyo shadda daga kasar Birtaniya. Mu ce alhamdulillah abu ya yi kyau saboda ko ba komai dai harkar kasuwanci za mu ƙara jin daɗi mun san muka je Ingila za mu tafi direct kawai da kuɗin mu. Mu ya mana daidai za mu ce gwamma da aka yi. ko ina alfanun wannan matsayi tsakanin Najeriya da kuma kasar Birtaniya har ila yau ga Dr. Dauda Muhammad. Za a iya cewa zai zama gobarin titi amma kuma ba a duka ba musamman idan Najeriya yanzu tana iya fitar da wasu kayayyaki saboda an ka lura kullum muna faɗa cewa tattalin tattalin arzikin kasar najeriya ya dogara ne a man fetur to amma yanzu ana ganin wannan gwamnatin ta yi kokarin haɓaka wasu sassuka, kamar na noma da ma'adinai to idan waɗannan abubuwan har sun ci gaba da za a iya fitar da su ƙasan waje kuma ƙasan ingila na buƙatan su daga najeriya to kaga wannan za a ce ficewanta daga wannan tarayya na eu din ya taimaka ma tattalin arzikin najeriya da kuma darajar kuɗinta amma kuma idan har yanzu man ne kawai kasan ta dogara da shi kuma cinikayya tsakanin najeriya da ingila kawai ya dogara ne akan bangare guda wato wato najeriya kawai ke shigo da kaya kaga wannan ko da cewa an anshi naira kaga sai an sake canza naira ya koma a kudin kasar waje saboda haka ta ba zai wani sauya ba sosai kamar yadda ake tunani ko kuma kamar yadda dan a ingila tana sayan kaya ne daga najeriya yanzu dai bisa wannan mataki da kasar birtaniya ta dauka najeriya ta bi sauran sauran kasashe irin su indiya da kasar ingila ke hada-hadar kasuwanci da su al'amarin da kuma zai taimaka wajen bunkasa kasuwanci kasuwanci tsakanin kasashen commonwealth baki daya babin ya jibrin murai amurka daga lagos madalla a gaida baban gida jibril bayan yawan tashe-tashen hankali da aka fuskanta a wurare daban-daban da suka janyo hasarar rayuka da dukiyoyin jama'a a najeriya 'yan kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan hanyoyin da za a samu wanzuwar zaman lafiya Wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji na da ƙarin bayani. Sassa da dama a Najeriya sun fada bala'in tashe-tashen hankali da suka hada da na bambancin addini, kabilanci, sabani tsakanin makiyaya da manoma, yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, fashi da makami da dai sauran bala'o'in da suka janyo asarar rayuka masu ɗimbin yawa a ƙasar. A cewar wasu da nazanta da su don ba da shawarwari kan samun maslaha kan matsalolin da suka addabi Najeriya, za su ci gaba da huɗuba da faɗakarwa kan muhimmancin zaman lafiya. Alhaji Abubakar Sadiq wanda aka fi sani da Sadiq Plaza ya ce kaucewa ɗaukar doka a hannu maimakon sasantawa zai taimaka kwarai. Duk lokacin da abu ya zo ya taso kada su yadda da jita-jita mutum ya ɗauki doka a hannun shi yana da kyau a koma muna da sarakuna muna da shugabanni muna da shugabannin addinai koma wajensu a yi musu bayani in allah ya da idan aka zauna tare da su za a samu maslaha a gaskiya magana kashe juna kullum ina da faɗa ɗaya na gaya maka babu addinin da ya yadda wani ya kashe wani kuma babu wata doka a duniya a duk duniya da ta yadda wani ya kashe wani akan wani abu saboda haka duk lokacin da abu ya tashi kar mutum daga ya maka abu ce za ka ɗauki makami ka kashe shi wannan ba alkhairi ba ne. shi ma arin itsen izan daga karamar hukumar jos ta gabas ya ce fahimtar juna musamman tsakanin makiyaya da manoma zai samar da zaman lafiya. sakona game da zaman lafiya da manoma da makiya shine mu fahimci juna rashin hankuri ne idan makiya ya zo domin ba su iya zama wuri daya amma ka zo garin wani to ka bi dokan da garin ya fada idan za ka shiga gonar mutum ba ka tambaya zai baka kamar ni ina yi noma ba zan ci kara ba kowa in ya tambaya za a bashi ya ci abin da gari ya ce kar ya kan in ya ketare ba damuwan da za samu Dr. Isa Abdullahi na sashen nazari nazarin tattalin arziki da ci gaba a jami'ar tarayya da ke kashirin jihar Gombe ya ce daukacin jama'a na da gudunmawar da za su bayar wajen tabbatar da zaman lafiya. Mu daɗa lura da cewa mu dinnan in muka tallafa wa gwamnati ta wajen samar da ilimi mai kyau da kuma rashin yarda da tarzoman nan da kuma shigo da makami da goyon bayan mutanen da za su tada rikici ba a waje mu ɓoye su da sunan cewa 'yan uwanmu ne ko danginmu eh, to in muka yi karan tsaye wa wayannan abubuwa to gaskiya wayannan rikice-rikicen za su ci gaba da tafiya don kuma muka yi kokarin a gyara to in Allah yadda Allah zai taimake mu a ciki za mu samu gyara kuma za mu samu alkibla akan abubuwan da muke yi shi ko Melvin Eje shugaban wata kungiya da ke wanzar da zaman lafiya Global Peace ya ce jama'a su fahimci cewa dukkan mu yayin adam ne wurin Allah muka fito kuma za mu kuma wurin Allah Allah ya so ba wani amfani a je ana wani hayaniya Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar, inda kungiyoyin manoma da na makiyaya suka fara nazarin hanyoyin da za su bullo wa mamayar da filayen noma da kiwo ke fuskanta daga jama'a don gine-gine. Duk da cewa kasar ta tanadi dokokin kare filayen ayyukan ci gaban karkara. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da karin bayani. Bunƙasar birane da ta zama ruwan dare a 'yan shekarun nan na kan gaban matsalolin da ke ƙoƙarin raba manoma da makiyaya da filayensu a kusan dukkan yankunan ƙasar Nijar. Dalili kenan da ƙungiyoyin mazauna karkara da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar suka shirya wani taro domin duba halin da ake ciki a wannan fanni ta yadda za a ɗauki wasu sabbin matakai in ji shugaban kungiyar platform paysan mai kare hakkin jama'ar karkara jibbo banya mu kungiyoyi har da gwamnati ma ka gani premier minister ya haɗe shi yake ba takardu ne ba mu da ba amma waɗanda za su kula da takardu su ne ba su kai ga yi aiki ila wani babban deputy ne ko wani minista ne ko wani mai kuɗi ne su ne suna hana ma ruwa gudu kenan mu abinda da muke fata ga wannan taro ya kamata mu hita da takardu waɗanda mu duka mun yarda da su kuma ansa waɗanda za su bi takardun nan sau da ƙafa. Firaministan Nijar Birjira Fini ne ya jagoranci bikin buɗe wannan taro da ke samun halartar wasu sarakunan gargajiya da 'yan majalisar dokoki. saboda haka shugabannin manoma da makiyaya suka yi amfani da wannan dama don gabatar da wasu misalai na mamayar filaye da jama'ar karkara ke fuskanta a yanzu haka nan cikin kasan doso wani wuri da an ka keɓe makiwo wurin nan ya ne aka ce mishi wannan wuri union european ya sa dukiya ciki cooperation italian ya sa dukiya ciki gwamnatin niger ma ya sa dukiya ciki waɗansu manoma sun je sanke wannan wuri nasu ne an ka zo an ka yi shari'a loga loga ya ba su gaskiya yanzu doso ne ya tadda wata zanke don wani hannu ya shiga ƙasa kenan wannan matsala ne matsala na biyu yanzu ka duba yamma ga ganyame an sa dukiya da yawa eh, wurin na a kiyaye shi don kai ya zo ya bata isa don wani kasa wani ƙazamta duka daga can yake taso ya zo ya shiga isa yanzu an ba waɗansu su yi kare kare in hanya duka da ka ɗauka za ka ya mai kana iske an saida. yunkurin ba wata kasar yankin asiya hayar wani makekin filin da ke kewayen tafkin chadi ta bangaren ƙasar nijar da hukumomi suka bayyana a 2016 na cikin matsalolin da waɗannan ƙungiyoyi ke fatan magancewa a ƙarshen wannan haɗuwa ta kwanaki hudu. Ba iya a zo rana guda a zo a ke za a ba mutum ƙasa shekara eh, gomiya tara da tara yana aiki. To gomiya tara da tara ina. Jikokinmu suna ina, yaranmu suna ina, shanunmu suna ina, za a yi da shi? shine na gaya ma firayim minista ninke ya kai mai shugaban kasa muna fata gwamnati ya kara duba wannan zanke wannan zanke zanke ne wanda zai kawo muna kikas hukumar samar da wadatar abinci ta duniya wato fawo da kungiyar tarayyar turai na goyon bayan wannan gwagwarmaya ta kungiyoyin kare hakkin mazauna karkara dalili kenan da suka aiko da wakilai a wannan taro da ke samun bakuncin tawagogin kasashen senegal burkina faso mali da benin waɗanda aka ce sun zo ne su ɗauki misali daga takwarorinsu na niger a fannin dokokin kare filayen noma da kiwo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Idan masu sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabata, mun duba batun noman doya a Najeriya. Biyo bayan kaddamar da wani gagarumin shiri na fitar da doya zuwa kasashen waje irin su Amurka da kasashen Turai. A makon da ya gabata wakilin murya Amurka Zainab Babaji ta ziyarci kasuwar doya a garin Agiragu da ke jihar Nasarawa, inda ta tattauna da wasu manoman doyar kuma masu sayar da doyar a kasuwar domin jin ra'ayoyinsu kan wannan sabon shiri na fitar da doya zuwa kasashen waje. wanda har muka alkawarin kamo ƙarashin tattaunawar. Alhaji Sale Adamu Asiri, dama ni dan siyasa ne, amma ina hada siyasa da noma. To tun da dai yanzu ka shiga harkar noma ga dangadan ta yaya harkar take kuma kuna samun taki? Eh to a kan gaskiya wani taki dai bai zo gunmu ba tukuna. Amma musamman shekaran da ya wuce gwamnatin tarayya ta kayada kuɗin taki ta sa rangumi a taki. wanda sun ce za su taimaka ma manoma su sun samu wanda su samu ba kasan shanin rayuwa a haka yake dole abin da ake raba wani zai samu wani ba zai samu ba amma ganotin tarayya ta yi yakacin kokarin ta wannan lokacin a gaskiya ya batun shirin gwamnatin tarayya na fidda doya kasar waje kai alhamdulillah wallahi cin gaba ba karamin cin gaba muka samu a wannan wurin ba abin da muke sar a gida muna sar a gida daga gida zuwa gida yanzu an ce kayan namu za ka koma da sai da shi a waje wallahi alhamdulillah ah, mai girma shugaban kasa alhaji muhammadu buhari bai taba muna abin da ya mu manoma wannan abun ya yi muna kyau ya yi kyau duk manomi yana yi ma shugaban kasa addu'a wannan abubuwan da ya yi Allah ya kara mashi kwarin gwiwa mu muna goyon baya da wannan abu mun karbe wannan abun hannun bubi cin gaba na gare mu cin gaba ne duk manomin da yake kasa na yana murna da wannan abu saboda amma ba ka ganin kamar idan aka ce za a fitar da shi waje abun zai tsada yanda talaka ba za su iya samun ai barin ga miki wato duwan da muke noma a kasan nan akwai lokacin ma za ka nemi wani saya nan gari a kasan an nan baka samu mai saya ba to ko ma za zuwa saya ba zai yi tsada ya wuce yadda mu talaka za mu saya ba shi yasa wannan abun na ce cin gaba ne noman kuma zai karu noman in ka shiga kowane shago nan ka shiga nan garin za ka samu wani shago in ka ji ga shago da na da can za ka samu doya ya yi kusan dubu hamsin wani ma lokaci kana neman mai saya ma ba samu mai saya ba to tun da aka ce za a fitar da shawaje a ka aka gani cin gaba na gare mu to noman ma za a kara haɓaka noman ya fi yadda yake da so muna farin ciki da wannan ah, cin gaban da shugaban kasa ya kawo mana duka kowa farin ciki yake yi Kana ganin za ku iya noma abin da za a ci a Najeriya har a fitar kasashen waje? Na gaya maka ko lokacin da muke tara duwan mu nima mai saya ma ba mu samu mai saya. To in aka ce za fitar da shi a waje kaga za mu samu cin gaba kenan. Muna faɗin ciki da wannan. Za mu kara bunkasa hakin noma fidayen da yake da. To ba ka ganin matsalolin tsaro su ma suna taimakawa wajen gurguntar da? Eh, Yawwa wannan babban abin da yake damu manoma kenan. a tsakanin makiya da kuma manoma don allah don annabi gwamnatin tarayya ta shiga wannan wurin ta shiga ta lalle ta gani ta magance wannan wurin wannan wuri yana da damuwa gunmu an yi zun manoman zun gaba da sun rikita duk sun zo gari saboda abubuwan da yake faro a daji kuma manoman da suke daji in aka so aka tsorata su da maganar tashin hankali dole mutum ya gudu yanzu haka an samu barazana gun aikin noma saboda barazanan tsaro shi yasa muna roki gwamnati na tarayya ta taimaka ta gani an samu zaman lafiya an samu daidaitu tsakanin makiya da kuma manoma a gani cewa an samu zaman lafiya wannan zai taimaka ma manoma kwarai da gaske malam mai sunanka sunana alhaji tv ina kasuwan da a gyaragu Gashi dai naga kuna harkar saye da sayarwa ba batun kabilanci a tsakanin ku. Yaya harkar taku take tafiya? To harkan ku harkan mu yana tafiya daidai. Sai dai damuwan daji na ne ya damu mu. Eh, damuwan wanda muna ciki kenan. Ma harkan kasuwa muna yi daidai ne. Hmm. Amma cikin ka cikin gari yan kasuwa akwai zaman lafiya. Amma inda sun yi damuwa daji doya sun ya zo taro na ba kyau ba. Hmm, damuwa kenan yanzu akwai doya da yawa a ƙasa kenan wallahi akwai doya ba mai siya ba kaman ya kai kaman trailer nawa eh, zai kai hamsin ka bi wanda shago ka gani akwai doya wanda zai fi trailer hamsin ma to me ya janyo to damuwa wanda ana yi daji na shine masu siya sun ji tsoro zuwawa kowa masu kasuwa sun ji damuwa ga suwa rike kaya a daji ba iya fita da shi ba amma wanda sun fita da shi ma ya yawa ba masu siya jama'a na tsoron zuwa kenan eh suna tsoro zuwa nasarawa ma ba benue ba ma nasarawa ma masu kasuwa suna tsoro to me kake gani ya kamata gwamnati ta yi to shawara na benue itura itura sojoji ko mu ba su je su tere su su bar magana wana sai mu yi kasuwa su masu daji ma su ji da su zo na wurin damuwa tattaunawa zainab babaji kenan da wasu manoman doya a garin agaragu a jihar nasarawa a nan muke ka karshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu amadadin zainab babaji da kuma julie leathers gresham wadda ta daidaita mana sauti nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. A gaida Sarfila Hashim Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Saƙon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas muna goyon baya ɗari bisa ɗari na a rushe matakin ƙananan hukumomi a Najeriya domin ko shakka babu ƙananan hukumomi sun taka rawa wajen yi wa al'umma ƙwalelan hana su kurɓar roman demokradiyya domin ba su da wani amfani a wannan lokaci da al'umma ke ciki don haka muna kira ga shugaba muhammadu buhari da ya amince da wannan kuduri na ruguza ƙananan hukumomi saƙo daga abubakar kawo girgir daga jihar yobe sai kuma sako na gaba ce Allah ya sa ganawar da sarki Muhammad Sanusi da Lamida Muhammad Barkindo suka yi da makiyaya ya kawo ƙarshen wannan tashin tashinar sakon Sani Muhammad cindo. sako na gaba ya ce yau take ranar rediyo ta duniya da wannan muke wa dukkan 'yan jaridun duniya da ma masu sauraro fatan alkhairi Allah ya ci gaba da kare 'yan jaridu ko ina suke amin sun ma amin sako daga Alhaji Haruna Tarmasuwa sai kuma sako na gaba ya ce tabbas yau ce ranar rediyo ta duniya ba zan taɓa mantawa da rediyo ba duba da tasirin da take da shi a gare ni musamman wajen faɗakar da ni halin da duniya ke ciki da kuma sada ni da al'umma na ɓangare daban-daban na duniya saƙo daga lawan sani na kawu wura. To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. to Maryam jam'iyya mai mulki ta Afirka ta Kudu ta yanke hukuncin yi wa shugaban kasar Jacob Zuma kiranye daga matsayinsa na shugaban kasar da shike akwai alamun cewa ko da shi akwai alamun cewa shugaban bashi shi da niyyar ba da haɗin kai ga wannan shirin. A yau talata ne sakataren jam'iyyar ta African National Congress ko ANC Mr. Eh, Magashule ya bayyana haka a taron manema labarai cewa shugabannin jam'iyyar sun gana da shugaba Zuma kuma sun faɗa masa hukuncin da suka yanki wanda ya ce yana daga cikin dokokin tsarin mulkin ita jam'iyyar tasu a yau ne aka soma shari'ar wata yarinya 'yar falastinu wacce ta kai farmaki wanda wacce farmakin da ta kai wa sojojin isra'ila guda biyu ya watsu a ko'ina a duniya sai dai kuma alkalin kotun sojan da ke sauraron shari'ar ya ba da umarnin gudanar da shari'ar a ɓoye. halin yanzu kuma prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya faɗa a jiya litinin cewa ya tattauna da hukumomin amurka akan yi wa isra'ila eh, akan ya, amurka cewa akan yiwuwar isra'ila ta kwace wasu yankunan yahudawa da ke bangaren eh, yammacin kogin jordan amma a wani abin da ba a saba gani ba amurka ta ce magana tashi ba gaskiya ba ce wanda ya sa har aka ga kasashen biyu a rana suna sabawa juna Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Vasco ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.